This is the voice of America. The following program is in Hausa. daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ne a hantsin ke gabatar da shirye sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar za a iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan su a zangon fm ana iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar wannan shiri. Bayan labaran duniya za mu kawo muku ci gaban fashin baki da watakila kuka saurara cikin shirin safe kan dakatar da wani dan majalisar dokokin jihar Adamawa. Ibrahim alfahama yana tafi da shirin ciki da gaskiya mustapha nasir tsari zai kawo muku irin sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi a cikin mako sannan daga bisani mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi a halin yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum fadar white house ta bayyana cewa wasu kamfanonin amurka 73 sun yi alkawarin za su goyi bayan yaƙi da ake yi da matsalar sauyin yanayi wannan sanarwa ta fito ne a taron da kasashen duniya ke yi a birnin paris kan sauyin na yanayi inda ake yunkurin a ga an rage ababen da ke haifar da illa ga yanayi da kashi hamsin da kuma rage dogaro da ruwa da kashi tamanin wajen samar da ingantacciyar hanyar samar da wutar lantarki da kashi ɗari haka zalika a jiya talata shugaban faransa francois hollande ya bayyana cewa ƙasarsa za ta baiwa afirka tallafin dala biliyan wato da nan da shekaru hudu masu zuwa domin su inganta hanyoyin samar da wutar lantarki ba tare da sun dogara da yin amfani da mai ba shugaban amurka barack obama har ila yau ya gana da wasu kananan ƙasashe da ke kan tsibirai kan yadda sauyin yanayin ke shafar su da yawa daga cikin ƙasashen da ke halartar wannan taro sun amince da ɗaukan matakan samar da kariya ga dazuka baya ga haka brazil da norway sun ayyana cewa za su ƙarfafa dangantakarsu domin kare dazukan da ke tsakaninsu su yayin da birtaniya da jamus da norway su ma suka ce za su samar dala biliyan ɗaya a duk shekara na tsawon wa'adin shekaru biyar ga kasashe domin su rungumi matakan rage kaifin illar sauyin yanayi kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta tsara Ƙungiyar Transparency International da ke sa ido kan matsalar cin hanci da rashawa a duniya ta yi kiyasin cewa akalla 'yan ƙasashen Afirka miliyan 75 ne suka ba da cin hanci a shekarar da ta gabata. wani rahoto da kungiyar ta fitar ya nuna cewa mafi yawan 'yan afirka sun yi amannar cewa matsalar ta cin hanci na ci gaba da karuwa a nahiyar an yi wannan nazari ne akan mutane dubu arba'in da da suka fito daga kasashe da ke kudu hama da sahara waɗanda aka tambaye su ra'ayinsu da kuma yadda suke kallon matsalar ta cin hanci da rashawa kashi hamsin takwas daga cikinsu sun ce matsalar ta karu a watanni goma sha biyu da suka gabata mafi yawan shugabannin afirka sukan sha alwashin za su rage ko kuma magance matsalar ta cin hanci amma lamarin sai ƙara ta'azzara ke a nahiyar a cewar rahoton sannan mafi yawan waɗanda aka gudanar da binciken a kansu waɗanda suka fito da ƙasashe goma sha takwas sun ce ba su gamsu da yadda gwamnatoci ke yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa ba musamman a fannin maaikatun gwamnati da suka hada da kotuna da kuma 'yan sanda sakataren tsaron amurka ashkata ya ce za su tura wata tawagar kwararrun dakaru zuwa iraki wacce za ta mai da hankali wajen kassara mayakan is tare da kaddamar da harare akan iyakar syria ko kuma sham yayin da ke ba da bahasi a gaban kwamitin majalisar wato kasar da ke kula da rundunar sojin amurka a jiya talata kata ya ce dakarun za su taimaka wa takwarorinsu na iraki da kuma na kudawan fashmega a yakin da suke yi da is a cewar kata gwamnatin iraki na sane da wannan shirin aikewa da dakarun sai dai sakataren tsaro na amurka bai ambaci adadin dakarun da za a tura ba amma ya ce suna da matukar yawa kuma sun haura waɗanda aka tura zuwa siriya a watan oktoba shugaba barack obama ya tura da dakarun ƙasar sama da hamsin a siriya domin kai ɗauki na musamman ta hanyar tsara aikace-aikacen mayakan sa kai na cikin gida da na dakarun kawance da amurkan ke jagoranta kati ya kara da cewa dakarun suna gab da fara aiki a siriyan ba tare da ya faɗi takamaiman yaushe za su fara aikin ba to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc mako guda bayan da turkiya ta kakkaɓo jirgin yakin ƙasar rasha iyakar siriya ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar tsaro ta neto na duba yadda za a ƙara tsaurara matakan tsaro a iyakar ƙasar turkiyya hukumomi a taron da ministocin suka gudanar a brussels jiya talata sun ce daga cikin matakan da ake dubawa har da batun tura karin jiragen ruwan yaƙi a tekun mediterranean da jiragen sama na yaki a sansanin insirlik da kuma bunƙasa makamai masu linzami har ila yau ministocin sun kwatanta abin da ke faruwa iyakar turkiya da siriya a matsayin wani lamari na ba tabbas na masu jaddada za su ci gaba da samar da matakan kariya ga duk wata ƙasa da ta kasance memba a ƙungiyar ta neto sakataren janar na kungiyar ta nato jens stoltenberg ya yi kira ga lokacin membobin kungiyar da su shawara nan da 'yan makonni masu zuwa game da irin taimakon da za su baiwa turkiya ministan harkokin wajen lithuania linus linkevicius ya ce ya kamata a baiwa turkiya duk irin taimakon da ta nema yana mai karfafa cewa duk wani abu da ke barazana ga ƙasa yana barazana ne ga kungiyar ta neto a ƙarshe firayim ministan yemen khaled baha ya yi watsi da umarnin da shugaban ƙasar abdurrabbu mansur hadi ya bayar na cewa a yi wa majalisar zartarwar ƙasar garan bawul wani babban jami'in gwamnati ne ya tabbatar da wannan takaddama tsakanin shugaba hadi da firayim ministan a jiya talata shugaba hadi ya ce zai sauya ministoci da dama ciki har da ministan harkokin wajen ƙasar riyad yassin majiyar ta gaya kamfanin dillancin labaran reuters cewa shugaba hadi ya yi shirin gudanar da garan bawul din ne ba tare da tuntubar firayim minista ba ba wanda har ila yau shine mataimakin shugaban kasar labaran duniya ke na agamaji daga nan sashen hausa na muryar amurka To madalla a cikin shirin demokradiyya yau da muka gabatar ɗazun nan da safe kun ji barista Ibrahim Bello Jahu na sashin koyar da ayyukan shari'a a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria yana bayani kan haramtacciyar matakin dakatar da wakili Abdulrahman Abubakar a majalisar dokokin jihar Adama da takwarorin aikinsa suka yi. Da ko da shike tuni dan majalisa ya tafi kotu na tambayi barista Ibrahim Bello Zabi da dan majalisa yake da shi idan irin hakan ta faru. Akwai hanyoyi gidana. Ɗaya daga cikinsu shine yana iya yi a rubuce ya aika musu ya ce musu ban yadda da abin da kuka yi ba don haka na dawo majalisa na shiga majalisa kuma zan zauna a wajen da yake zama ci gaba da aiki na biyu bayi da bukatun ya rubuta domin ba tsarin mulkin ne ya ce a rubuta ba za su gan shi ne kawai ya shiga majalisa ya je ya ci gaba da aiki shi sai dai ba idan suka yi aiki irin na rashin wanda ya cancanci right honorable gentleman ba ya kamata a ce wasu za su iya yin wannan ɗabi'a a wani waje can daban amma ba a cikin majalisar dokoki don yin bindika ba dan suka ga ya shigo da kansu su sai su ɗauki matakin kaiwa kotu su tambayi kotu ta hanyar tambaya shin in an sallami ko muka dakatar da ɗan majalisa bai cancanta ba yadda umarnin mu dole ya dakata in haka ne a ba da odar cewa wannan dan majalisa dole ya bi umarnin da majalisa ta bashi domin ya bar zama majalisa har sai lokacin ya cika ko kuma shi da kansa ya koma je ya fuskanci kotu domin ya kalubalanci sai da shi da aka wani lokaci akwai yanayin da ake cewa dokokin su na cikin gida ke cewa wanda kotu kan ambata cewa ba ta bincike kuma ba ta karɓan ƙara wanda ya shafi gudanar da tafiyar da cikin majalisa amma irin wannan yanayi hmm. ba wai abubuwan da suka shafi gudanar da cikin majalisa ba ne eh. abu ne wanda ya shafi wakilcin al'umma a cikin majalisar dokoki don gudanar da aikin da ya shafi dukkan al'umma hmm. ka ya fi karfin a ce abu ne wanda ya shafi kawai dokokin gudanar da cikin majalisa kuma kuma kuma sun hassala ne eh kuma ai abinda ake abinda aka masan kaman an take hakkinsa hakki da eh, tsarin mulki ya bashi haka eh ai hana shi ya gudanar da bayanin bakin shi ma ai shi ne babban tauye hakki Haka. Yana iya bi a ce zai enforcing ɗin fundamental rights ɗinsa. Mm. Amma ya riga ya faɗa. Don haka wannan ba ko ya riga ya faɗa dai kuma kowa ya ji. Mm. amma ya tsaya din cewa dole dole sai ya ci gaba da aikin shi ta hanyar bin doka ma'ana ta hanyar ah, kaiwa kara nan state high court mm. don ta bashi ah, kariya da kuma ba da fassara akan irin ikon da suka dora wa kansu na ganin cewa sun fitar da shi daga majalisa ba tare da wani doka tsarin mulki da ya ba da wannan ba. Ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo zo alkali abu kai barista ibrahim bello na jamar ahmadu bello da ke zaria nan da wasu yan mintoci za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya kamar nan sai a ci gaba da sauran wannan fefe da ke bisa inji ku shafa a tsaya matsayarka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai ɗarya ƙoli ya waɗi na yi ji ma ka walwali ya ga girma ya sanya bu mu zo mu ga alƙali abu mu zo mu ga alƙali abu ya ɗau girma ya kan yabu mu zo mu ga alƙali abu mu zo mu ga alƙali abu ya kan girma ya Ai Wai alkalin Moriki Bubakar, ko kan ku faɗa mani na sani na fi ku sani. Wai alkalin Moriki Bubakar, ko kan ku faɗa mani na sani na fi ku sani na takwana. Kun ka ishe gulbi ya tike in ba kowa ko ka iya ko ba ka tsaya ganga ka kwan. Kun ka ishe gulbi ya tike ko ba kowa ko ka iya ko ba ka alƙali na da wuya karo ko watan mai wahala ga ya kowa a zewar ji da shi ya ta girma a sanya mu ko za mu ga alƙali abu alƙali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta da ta aji in eh, an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina kowa da karshen zamani ya girma ya Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe biyu da kusan minti goma sha biyu yanzu kuma ga maimaita shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. Yau ma wannan fili na ciki da gaskiya zai waiwaya baya ne ya kawo muku ƙarin bayani game da halin da ake ciki kan batun tsohon alkali Aminu Kagara. Wanda ya tura 'yan banga suka kwashe dabbobin wasu Fulani ya yi gwanjonsu a kan wai zai biya kuɗin tare da yanke ma wani ɗan uwansu. Wani kwamiti da babbar jojin jihar Neja ta kafa ya samu tsohon alkali Aminu Kagara da laifin wuce makaɗi da rawa har ta kai ga aka kore shi daga alkalanci. To amma a bayan da aka kore shi, gwamnatin jihar Neja ba ta yi komai kan waɗannan mutanen ba. Ba ta biya su kadarorinsu da tsohon alkali Aminu Kagar ya kwace musu ƙarfi da yaji ba, haka kuma ba ta ɗauki wani matakin ganin cewar ya amayo kadarorin mutanen nan da ya kwace ba. Sai kuma a jihar ta Neja aka fara yaɗa riɗe cewar ai wannan sabuwar gwamnati tana shirin maido da shi kan aikinsa ko kuma wani aikin daban domin ko an ce wai yana da wani na kusa da shi cikin sabuwar gwamnatin jam'iyyar apc a jihar neja duk da cewa babu wanda ya gabatar da wata kwakwarar shaidar haka mutum ya yi karfin da har dan majalisar dokokin jihar neja mai wakiltar mazaɓar boso abdulmalik madaki boso ya gabatar da ƙuduri gaban majalisa kan gwamnatin jihar neja ta biya waɗannan mutane kuɗaɗen ɗaruruwan shanu da tumakinsu da tsohon alkali Aminu Kagara ya kwace musu ta hanyoyin haramun. Sannan ya ce shi ma ya ji ana maganar maido da alkalin nan. sunana dai Honorable Abdulmalik Madaki Boso. ɗan majalisar jihar Niger wanda ke wakiltar yankin karamar hukumar Boso Local Government. Ka bijiro da maganar mutanen ko kuma fulanin alkali malam aminu kagara da ya saida wa dabbobi a tun shekarar bara to wani mataki kuke so ku dauka akai yanda dai na faɗa a wancan karan lokaci yanda na toho da maganan a nan ofishinmu nan majalisa nan na jihar niger a game da mutanen tungan rogo yanda dai ka sani mutanen na suna yankin kamar hukumar da nake shugabanci kuma ni kafin in zo majalisa zan ce na san da wanga magana saboda a lokacin nan ina jin ta a rediyo kuma ita mutanen ƙauyen ma da na je kamfen duk sun kawo wannan magana sai min ita wanda ni na duba na gan cewa mutanen nan gaskiya zahiri an cuce su cutan da aka musu shi yasa ka gan abun ya biya dame ni har da allah ya bada nasara sai ka gan na yi kokari in bi hakkin mutane nan a wurin gwamnati ah, na farko damuwa na shine wannan alkalin da ya cuce su because cutan su yayi tunda ni kafin in zo na tabbata ita da take shugaban alkali yanzu lokacin ta sa an da kwamiti a yi bincike kuma bincike ya nuna cewa alkalin nan ya cuce wannan mutane an same shi da laifi kuma samun shi da laifin da aka yi shine dalilin da ya sa aka kore shi aiki to amma ni a wuri na koran shi aiki ba shine maganin abun da zaluncin da ya ma mutanen nan ba saboda sakani da Allah dukan mu mu ji tsoron Allah mu kuma tana cewa dukan mu kowa yawan ya mutu zai koma ga Allah ne ko ba gaskiya ba in mutane in mutumin na ya cuce su aka ce yau an kore shi a aiki sannan na mutanen an ya kwashe shanayen su sama da ɗari da hamsin da wani abu ya sayar ya kwashe tumakai ɗari da hamsin da wani abu ya sai da su kuma wanda ya ce ya sai da shanayen saboda su ko wannan tumakin saboda su saboda ya biya su diya bai yi ba bai biya su ba saboda wannan mutanen makwabcin juna ne kuma sun ce ba biya su ba to ina yi da wannan kudin kuma a ce an kore shi a aiki ba a ba tallasa shi ya marma wayannan mutane da dukiyansu ba wannan mutanen saboda Allah fulani ne fulani ne ba su numa daga nan wurin suke kiwo suna ciyar da 'ya'yansu suna kai 'ya'yansu makaranta su makaransu suna ci a wurin nan an bar su yanzu babu ko kwayan shanu guda ɗaya in suka shiga wani hali a yau don Allah da annabi haƙi na wurin wa yanzu kai majalisa mene ne za ku yi to eh to kagan wannan motion da muka da na yi a lokacin House Assembly mun roka gwamnati ne a duba ga mutane da idon rahama a san taimakon da za a yi musu saboda su samu su dawo da dukiyansu wannan shanayen saboda shine kadai abin da suke a rayuwarsu saboda gwamnati ta samu ta taimaka musu a samu a biya su shanayen nan ko a taimaka masu da kuɗi wanda za su sake samu wayannan dubobin su gan sun tara dubu sun ci gaba da harkokinsu yanda suke a da domin ne zai taimaka don in ba haka ba wallahi halin da ke ci saboda ni na ma je ƙauyen na samu wani labari cewa su an zo an ga masu sun samu labari cewa ana nan ana lobin gwamnati saboda wai wannan macucin a dawo da shi bakin aiki to kuma gaskiya yanda suka nuna bacin ransu in wannan mutumin yau ba a biya ga mutane haki ba aka ce an dawo da wannan mutumin nan kuma wai har bakin aiki kuma ba gwamnati bai tallasa mutumin nan aka hukunta shi ya biya wannan abun ba a ce an dawo da shi bakin aiki wallahi komai na iya faruwa Allah dai kiyaye kuma gaskiya babu wanda zai ce zai ga laifin na mutane ba ban ce kowa ya doke doka a hannun shi ba amma ni ina rokan gwamnati ne a maimakon wainan mutane wallahi gwamnati ta doki mataki ta san da za a yi da wannan mutumin a hukunta shi ya fitar da haƙƙin mutane da kuma su mutanen nan gwamnati ta san da za ta taimake su sunana haruna suleiman otono ni dan uwa ne gare su kuma ni ke su. tun dai lokacin da magana ta kai ga matsayin shi alkali aminu kagara a gwamnati ta sallame shi daga bakin aiki bisa wani bincike da ta yi ko kuma bisa binciken da ta yi akan wani al'amari kawo yanzu wani hali su mutanen nan suke game da rayuwarsu to gaskiya lamarin rayuwa kan yana taɓarɓare gaba ɗaya don dama dabbobin nan shine arzikinsu da shi suke tafiyar da rayuwarsu da shi suke gudanar da al'amuransu to tun da aka kwashe wannan dabbobin gaskiya sun cika cikin mawuyacin hali noma da suke yi ma ba su samu sun yi ba saboda shanayen da shi suke amfani suke samun taki har su gudanar da noma to babu shanun kuma babu kwanciyar hankali cin yau da na gobe har yanzu tallafi suke samu masu tallafin ma gaskiya sun fara gajiya da su don tun lokacin da al'amarin ya faru babu wani gudunmawa da aka samu daga wata kungiya ko kuma gwamnati har yanzu dai shiru muke ji yanzu kamar ita kungiyar ah, makiyaya ta miyatti allah akwai wani abu da ta yi na kai dauki ko makamancin haka gaskiya babu wani abin da ta yi na kai ɗauki iyaka dai tun wancan lokacin ma da abin ya faru sai dai ma mu zo mu same su to kuma tun lokacin da muke ta samun su dai kan al'amuran dai muka ga dai babu wani abin da ni na tabin hanyoyi dai har muka kai ga sanata david umar daga nan shi kuma ya jagorance mu ya haɗa mu da shi dan majalisa wanda ke wakiltan boso wanda shi ya gabatar da magana a gaban majalisa har aka kai ga cewa za a ɗauki matakin biyan mu mu. yanzu majalisa eh, ta ce maka wani abu akan batun an kira ka a majalisa shi dai dan majalisan ya kira ni kuma mun zauna mun yi magana da shi sannan yana yawan kira na nima ina kiran shi yana ba mu hakuri har ma yayi alƙawarin cewa zai je wajen ya ga halin da suke ciki amma har yanzu dai bai samu zuwa ba to yanzu mene ne fatan ku game da wannan al'amari amma a ɗaya gefen mana ji an ce kamar eh, mutanen da naku suna hasala sosai lokaci lokaci gaskiya ne wannan gaskiya ne don ba wai iyawanmu ba ne ba don allah dai ya taimaka ba ko da wani lokaci sukan tashi da niyan cewa tunda dai abu shuru kusan shekara biyu kenan babu wani abin da aka yi su za su ɗauki mataki tunda gwamnati ta kasa to amma dai da dattijan wurin da kuma ni da ke wakiltan su muna zaunawa muna ba su shawarwari kan cewa tashin hankali ba shi da amfani su dai yi haƙuri har mu ga abin da za a yi saboda ba komai ke kawo musu hakan ba iyaka Eh, saboda tsegumi da kuma wasu mutane da ke ce musu babu abin da za a yi tun daga alkalin nan wasu ma na cewa an mai da shi aiki wasu kuma na cewa ai yana da daurin gindi ma cikin wannan sabon gwamnatin da aka samu to mu dai muna nan muna jira kuma muna ba su hakuri amma kafin abin ya lalace muna son gwamnati ta shigo domin a shawo kan al'amarin eh, me an kore shi aiki me kuke so a biya shanun koko menene gurin ku yanzu e gaskiya abu biyu muke son a yi na farko dai bayan an biya mu shanayen mu da aka kwashe muna son a hukunta shi domin ya zama darasi ga na baya idan aka ce a kyale shi a biya kawai wani ma zai iya yi ce ai aminu ka garma ya yi ya sha gwamnati ta biya amma mu muna son a biya mu baya ga biyan mu da za a yi a gurfanar da shi kotu a hukunta shi daidai da laifinsa sauraro idan Allah kai mu a mako mai zuwa muna tafi da kyakkyawan labari na irin matakan ƙarshe da hukumomin 'yan sanda na shiya ta ɗaya ƙarƙashin jagorancin mataimakin speto janar na 'yan sanda aig tambar muhammad yabo suka ɗauka kan 'yan sandan nan na garin ɗan kanjiba da wani farar hula waɗanda suka ci zarafin wata mace da mai gidanta yanzu a madadin mustapha nasiru batsari ibrahim alfa ahmed ne ke cewar a huta lafiya. kasance tare da mu ranar litinin domin jin wani shirin batun kama wasu manya da 'ya'yansu kan zargin sun yi sama da faɗi da dukiyar ƙasa da aka ware domin sayo makamai yana daga cikin wasu rahotanni da jaridun arewacin najeriya suka mai da hankali a kai da jaridar people's daily ne sharhin jaridun wannan mako zai fara jaridar ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da yadda wata gobarar makaranta ta hallaka wasu ɗalibai bakwai tare da jikata wasu ɗaliban 24 a jihar kano a can gefe guda kuma jaridar ta people's daily ta bugu wani labarin da ke nuna paparoma francis a wani masallaci da ke birnin bangi na ƙasar afirka ta tsakiya yana bayyana cewa musulmi da kiristoci 'yan uwan juna ne a saboda haka Papa Roman ya buƙaci da su zauna lafiya. A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta ɗauko wani labarin da ke nuna yadda hukumar zakka ta jihar Kano ta raba zakkar sama da naira miliyan bakwai a tsakanin mabukata 397 a jihar Kano. Amma a ɓangare guda kuma batun harkokin siyasa ne ya ɗauki hankalin jaridar ta Blueprint. da wani labarin ta da ya ambato gwamnonin jam'iyyar PDP a Najeriya na zargin jam'iyyar APC da ƙoƙarin tafka magudi a zaben gwamnan jihar Bayelsa da za a gudanar a wannan Asabar mai zuwa. To ita ma dai jaridar Daily Trust ta taɓo batun harkokin siyasa ne da ɗaya daga cikin manyan labaranta inda ta bayyana cewa jam'iyyar APC ta sake shiga cikin wani sabon rudani a kan jihar Kogi. Jaridar dai ta tsaida Alhaji ya Bello ne a matsayin wanda zai mai gurbin marigayi Abubakar Audu. To amma a gefe guda kuma mataimakin marigayi Abubakar Audu Mr. James Falaki ya yi fatali da wannan mataki na jam'iyyar ta APC. Amma a bangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu labarin yadda hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC ta cafke tsohon minista a ma'aikatar kudin Najeriya ambasada Bashir Yuguda da ma wasu mutanen a ciki har da wasu janarori game da badakalar cuwacuwar sayan makamai a tsohuwar gwamnatin da ta gabata. To ita ma dai jaridar leadership da wannan batun ne ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta. Inda ta ƙara da cewa daga cikin mutanen da hukumar ta EFCC ta kama akwai ɗanɗan tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Bafarawa da kuma ɗanɗan tsohon ministan tsaron Najeriya Dr. Bello Halliru. A ƙarshe da jaridar ta leadership za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da labarinta da ke nuna cewa sojan Najeriya guda ya mutu, sannan masu tayar da ƙayar baya guda ashirin suka mutu a wani martanin da sojojin Najeriya suka maida wa maharan a wani harin da suka kai a garin Gulak da ke cikin jihar Adamawa. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya karfe biyu da kusan minti ashirin da shida ga filin ra'ayi daga bakin mashi Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika ne magana Bashir Kwamfuta daga nan Madobi Local Gamman Kano State Nigeria. na so in ba da ra'ayi na dangane da irin yanayin yadda ake kama wayanda ake tuhuma da ɗiba kuɗin al'ummar najeriya musamman kan sayo makamai wannan abin ayaba ne da gwamnati take kuma talaka yana matukar jin daɗi muna kuma fata na alkhairi a gare su kuma muna fatan duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amari amma har sai ya kawo al'umma su da ya kwashe kuma ta sanadiyar wannan al'umma sun shiga cikin bala'o'i iri-iri don haka wannan al'amari ya yi kuma ina so in ƙara amfani da wannan dama da efcc da kuma icpc da a kan man fetur shi ma kamar yadda gwamnati ta yi sammacin duk wani dila da suke ɓoye mai a kama su to su ma a suma wannan abu domin shi zai kawo najeriya ci gaba saboda magana ta gaskiya ɓarin man na ana cikin wani hali assalamu alaikum murya amurka na basiru mai tire da bakuwai zaɓe ra'ayi na suru local government jihar kebbi tarayyar najeriya voa ina faɗa ma mutanen najeriya Allah ubangiji ya sa sabon shekarar da za mu shiga ubangiji Allah ka ba Alhaji Muhammadu Buhari shugaban ƙasar Najeriya jagorantar talakawansa da shi da mataimakinsa Alhaji Muhammadu Buhari muna maka arbishir mu mutanen jihar na kuri da noman rani don Allah da annabi ka taimaka mai girma gona a tiku ba gudu saboda hadikin gona ne taimaka ma talakawansa ta gehen noman rani. mai magana basiru zaɓe ra'ayi ba kuma shuru lokar zaman jihar kebbi nigeria yoyi na gode masu aro ga shirinmu na karshe kafin mai sallama da ku labarai a takaice To sahabu fadar White House ta bayyana cewa wasu kamfanonin Amurka 73 sun yi alkawarin za su goyi bayan a yakin da ake yi da matsalar sauyin yanayi wannan sanarwa ta fito ne a taron da kasashen duniya ke yi a birnin paris kan sauyi na yanayi inda ake yunkurin a ga an rage ababen da ke haifar da illa ga yanayi ga da kashi 50 ƙungiyar transparency international da ke sa ido kan matsalar cin hanci da rashawa a duniya ta yi kiyasin cewa akalla 'yan kasashen afirka miliyan 75 ne suka ba da cin hanci a shekarar da ta gabata wani rahoto da kungiyar ta fitar ya nuna cewa mafi yawan 'yan afirka sun yi amanna cewa matsalar ta cin hanci na ci gaba da karuwa a nahiyar afirka ta gaishe ka da haka Allah kama karshen shirin hantsin nan sai kuma can da la'asa za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta garago na ladan Ibrahim a yawa kamu na madadin dukkan abokan aiki musamman shi Mahmud Lalo da Kiba Hiro da ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Jimmy Cook da ya rika masa a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.